barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki keke na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tare da Shak Malam Burhanuddin. Kun san dai har wa yau muna cikin na kadiya na Shak abin da ya faru sa kunci da kotu na Kano da amma jama'a كونا من صلى الله عليه وسلم من تيكا إن شاء الله متاكدا هو إن الله يدا يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا زين الخبر يا جمال يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح الصور يا بضوع الدم يا باح الندى يا معاني الحق يا سير الصور يا نبي الأنبياء يا سيدا هذا كل الفخر والمجد العبر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron ma kan wannan sha'a akwai hakuri na zan saka da ina zuwa sallah Thank you. in niran rauna ne faransa ba in niran rauna jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da burhanu din Bauchi wanda za mu ci gaba zai zo da karatunsa a kar kadiyar da ta faru da shafi jibbar. hukuncin da gwamnati ta ɗauki hannun shi ma din lokacin da ake wannan gwagwarmaya na Abdul shi ma ya faɗa kuma yana da ta cewa yasa jama'a ku bari mu ji me shayi ya kawo muna a yau a gurguje saboda shayi na ya zuwa maulidi yasa ba mun saka wannan yabo da daɗe eh, jimawa ba mun sa kaɗan kaɗan mu ji me shek burhanuddin shi ta cewa a ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sarkin hausawa na kasan Amerika da canada da shauran yan uwa da muke tare da su a wannan shafi na mai albarka rasulun amin duk wanda za su so baya na ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Gode Allah da ya gwada mana wannan rana. Ba ki ana kana ji na garau don ni magana kana yayyanke ni. Idan kana ji na garau ba matsala ni in je direct. Eh muna ji, muna ji bismillah. To shi kenan. Ah, alhamdulillah da Allah ya gwada mana wannan rana, rana ta Litinin. Wanda muka ɗauko karatu da muka fara yi karatu ɗaya muka yi mai taken wato a raddi da shi Ahmad ɗan gidan guri akan maganar Maulan Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala amma alhamdulillah yau mun ajiye ta sabila da wata kadiya da ta faru na hukunci da aka yanke ma Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara da yau duniyar Najeriya ko Afirka ko duniya ake ta juya wannan magana kowa da irin yadda yake kallon wannan abu da ya faru lallai na ga ya kamata in dakatar da wancan karatu nawa domin mu zo ba da gudumawa na da kuma fahimta na da insha Allah tana daidai da kuma fahimtar magabata alhamdulillahi da aka ga mata suna mai taken wato ba farkon ba ne ƙarshen ne eh, wato wannan muna ishara ne zuwa ga wato abubuwan da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗa cewa innamal a'malu bil khawatimi iyakan ayyuka dai ƙarshe ƙarshe ƙarshe kuma wani ruwayan kuma na ce al'amuru bil khawatimi al'amari duk ba farko ne ake ji ba ƙarshe ƙarshe shi ne aka so ya zamo mai kyau kuma ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala mun ga ya ta mana magana akan ƙarshe yana ce wal mutu lil muttaqi ƙarshe mai kyau shi ne ya kare masu tsoron Allah amma duk wanda farkonsa ta yi kyau ƙarshensa ta yi muni subhanallahi wannan bai zamo alkhairi ba akwai wani magana da mallon mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu yake faɗa yakan ce kullu khairin laysa bi khairin kana wara'ahu nar yace duk wani alkhairi inji shehu ibrahim radiyallahu yace bai zama alkhairi ba in dai bayan wannan alkhairin wuta ne da ta biyo baya yace wannan ba alkhairi bane haka kuma kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu nar a yajanna. dukkan wani sharri shehu ibrahim yace ba sharri bane in dai bayan sa aljanna ne da ta alhamdulillahi abubuwan da ya faru da wato malam abdujabbar har ga allah aya ne ga malamai aya ne ga almajirai aya ne ga dukkan shauran al'umman musulmi gaba ɗaya sabila da sarakuna da masu mulki da wanda ma bayi da ma wani baiwa ba mu ce bayi da wani baiwa ba shi musulmi ne ordinary duk aya ne ɗari abin mamaki kowa ya san irin abdu jabbar ɗaukaka ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da masoya da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa a lokacin da taurarensa yake tashi babu wani malami mai shekaru kamansa ko shekarun da ya wuce shi yadda al'umma ake shauƙinsa ake so a ci shi ga kuma usulubi Allah subhanahu wataala ya hore masa Allah ya hore masa usulubi na da'awa ga kuma wato iya bahu, wato arwa ke ya iya wato ya kada mutum ya iya wannan abu duk Allah ya masa wannan kuma ya iya karatu mai daɗi wannan gaskiya ne kuma ya iya bahasi tabbas ya iya bahasi Abdul Jabbar hakika wannan muna faɗa ne da bila da Qur'ani ya ce wala yajiru wannakum shan'an qaumin ala Allah ta'dilu kada gaba da mutane ya sa fara ku musu adalci ya iya usulubi na da'awa ya iya ba da tsoro na bago ya iya kuma bahasi kuma ya iya salon magana ga hausa a cikinsa ga karin magana ga kirari gaskiya Allah ya masa wa'innan waki, ba da mu karyata ba dan gaba dan sabani ya zo ya samu ya haɗu da mu ba da mu karyata da shi ba alhamdulillah Allah ya masa wannan baiwa amma kash abin da kai ci ko abun tsoro yau kuma ga sa yadda ya zamo ƙarshen Abdul jabbar dai yau yadda ya zamo yadda aka dinga aka dinga dukansa da dalilai alhamdulillah ko mu anan mun masa karatuttuka da yawa tare da cewa ya fi mu shekaru amma lokacin da aka masa salbu alhamdulillah mun ta cin sa, musamman ma Qur'ani da ya dinga ja Qur'ani ga wasali a fili amma ya dinga bata su Allah ya kama haccansa yana karyawa subhanallahi Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan abin da ya faru da Abdul Jabbar gaskiya aya inda fi zalika la ibratan liman yaksha akwai abun tsoro akwai abun lura ga wanda yake da tsoron Allah da abin da ya samu wannan bawan Allah shine Abdul Jabbar dama malamai sun ce da yawa da yawa mutumin da Allah ya masa ɗaukaka lokaci guda to kalla ne kaɗan ne a cikin wanda Allah ne masa ɗaukaka lokaci guda kuma ba tare da yana da wani shekaru can can ba kaɗan ne a cikin wanda Allah yake musu haka ƙarshe ɗaukakan nan ta halaka su ko dukiya aka bashi cikin ƙaramin shekaru ko mulki ne ko ilimi ne kalla ne da kansa abdu jabbar din yakan faɗi wani magana yakan ce malam nasu yakan faɗa yakan ce ba fa ɗaukakan ba saukan ne ya ce da yawa an ga inda aka ɗaukaka su amma da aka tashi saukowa kifo su aka yi Allah ya kiyaye kifo su aka yi suka dawo ƙaskantattu. sun maradan nawa asfalar safili suka dawo kaskantar to lalle malam jama'ar kamar yadda muka faɗa wa'incan abubuwa Allah masa na baiwa kuma daga baya ɗaukaka sai ta ruɗe shi hmm. ɗaukaka ya ta ruɗe shi sai ya fara taɓa bayan Allah kamar yadda an sani ya faru kala-kala ya babu wani janibi na wasu bayan Allah na malamai na malaman al'ummar nan na al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Abdul Jabbar bai rushe su ba uwa uba ba ta tsaya masa nan ba sanda ta kai ma ta kai shi ga sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin Anas bin Malik ya ce ƙarya Anas ya ce kai hasali ma Anas bin Malik an ɗauke shi ne ɗan kwangila ɗan kwangila ne wai bani umayya ne suka ɗauke shi kwangila wai da ya rushe annabi Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da tafiya ta tafiya ma sai ya ce Anas bin Malik ma babu shi ya ce suna ne da ya ce bai yi hidima wa annabu ba ya zo ce dan kwangila ne da tafiya ta tafiya ma ya zo ce babu shi babu ma Anas bin Malik Suna ne babu mutum kamar tatsuniya ne wanda ake mana lokacin muna yara akan ce gizo da koki da ta dan gizo da koki amma ba wanda ne ce maka gagarin gizo da koki ba wanda ne ce maka kuma ya taba ganin su to haka jabare mai da Anas bin Malik ya ce suna ne shaksiya ne jiki ne aka faɗa amma babu ita kuma jiki suna ne kai wannan abu ya bada mamaki wa mutane duk marawaitan nan da suka rawaito ya ce ƙarya ne to da ta ƙara gaba kuma dama tun da ka je kan sahabbai to an je kan babban bango shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kenan kuwa ya dinga faɗan wasu maganganu wa annabi wallahi mutane masu wanda Allah ya jefa musu kaifin hankali suka ce tun taba bayan Allah da Abdul Jabbar ya fara kai tun ana zaman lafiya ma da shi suka ce da wuya da wuya wannan yaron suka ce da wuya wannan yaron yake kyawun karshe sabiya akwai bayan Allah da Allah ya kan musu kashafi sukan iya gano daga maganar mutum da su iya wato harsashe su ce wannan za su yi analysis su ce wannan in ba Allah ya kiyaye ba ƙarshen sa ba zai kyau ba ko kuma wannan mutumin kirki ne da Allah ya masa tsawon rayuwa abin da ya illa ma Abdul Jabbar abubuwa ne da malamai suka kira shi da asbabu su'ul khatima ababen da yake jawo mutum ya yi mummunan ƙarshe Allah ya kiyaye wa innan abubuwa su ne suka illa ma Abdul Jabbar daga cikin abubuwan da suka kawo suka ce yana sa mutum ya yi mummunan hatima mummunan ƙarshe sun kawo su ga su nan kamar sun kai guda goma sha uku na ɗaya suka ce al-israru ko israrul insani alal ma'asi mutum ya dawwama akan saban Allah israrul insani alal ma'asi dawwaman mutum akan saban Allah mutum ya zamo ko mazinaci ko mai shan giya ko ɗan caca ko ɗan fashi ko cin mutuncin mutane wanda kullum aikinsa kenan an san shi da haka suka ce in kaga mutum bai canza ba akan haka yake alamun da ya mutu bai da imani eh eh lallai wannan alamu ne da ya mutu bai da imani in kaga mutum ya dubo ba kan sabon Allah na biyu suka ce arkuru ila shahawati duniya wa mulazzatiha suka ce karkata zuwa ga sha'awar sha'awar duniya ga mutum duk wani abu na sha'awa na san burgewa na duniya yana kan gaba duk abin da ya zo na yayi ko saban Allah ko zub da mutunci yana kan gaba da kuma san jin daɗin rayuwar duniya san jin daɗin rayuwar duniya da kwaɗayi akan duniya wanda haka an ta kai ma baya so a masa maganar lahira suka ce wannan alamu ne in ka ga mutum yana haka alamu ne na da ya mummunan ƙarshe to na uku wanda su ne suka tara sufofi da suka taru ma Jabbar suka kuma haifar masa da wannan hali da a isabatu isabatu kalbin insani bil kibri shine zuciyar mutum da zamo ta samu girman kai ya zamo yana ganin shi ba kowa ne kai ya masa magana ba ba kowa ne kai ya gaya masa ba dama a wannan shine sanadiyar da ake shiga ɗariƙan sufaye don yaƙi da nafsu to suka ce in ka ga mutum zuciyarsa ta kamu da girman kai yana ganin ya fi kowa ba kowa ne kai masa magana ba wanda an sani wannan abu ya faru da Abdul Jabbar sanda ya kai ma dukkan ba wanda ya sai masa magana an sani yadda ya sa yayansa a gaba wanda shi ne ake ganin da ya kai ya masa ya masa faɗa sabiya da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam al-akbar min al bi manzilatil babba a danki yana mazaunin uba ne amma muka je da yake kikke ta bawa Allah nan ko da ya tabbata ma abin da da yake faɗa yana masa hasada yana masa shari masu kula da hankali ya san zaki duk mutumin da ya zo na magana a cikin jama'a to akwai wa'inda suke kallon maganarsa suke auna hankalinsa dama malaman mandik sun ce ta kallon tuƙura. Na'am, da magana mutum kake Na'am zaki. Na'am, gaskiya ne da magana. Daga magana mutum, na'am malaman. Yawwa, daga magana mutum ka kan iya gane shi. Dama malaman mandik sun ce ta kallon tu'uram, yi magana mu san ka, da mu iya fahimtar kai waye kai kana yin magana. Shi yasa ko a almajirai ko a malamai da aka ga masu hankali suna iya ware wannan maganarsa akwai mutunci a ciki, wannan maganarsa akwai adalci, wannan akwai gaskiya, wanda akwai girman kai wanda akwai alfahari ya dai kawai su shiru ba za su faɗa ba sabila da haka to Abdul Jabbar ya samu girman kai masana suka ce ko da ya tabbata yayan sannan cutar sa yake kamar yadda da yake faɗa suka ce ai haka ya faru da bayin Allah duk wanda zai zama wani abu ya masa hasada kamar me kamar annabi Yusuf yadda yayin su suka kama shi suka je suka jefa shi a rijiya bayan sun fito suka bi shi da duwatsu suna jifansa bayan kuma sun tafi suna ganin ya mutu wani ya zo ciro shi kuma suka zo suka ce bawon su ne suka sai da shi amma wannan sai da shi din malamai suka ce da ba su jefa shi a rijiyan ba wannan bawan bare ciro shi ba da kuma bai ciro shi ba ba za su sayar masa da shi ba kuma da bai je ya zama sarki a bisira ba sabiya da ita hasada tana kai mutum gaba ne maulan bisho ibrahim radiyallahu ta'ala ya ga izaya cuta daga ma'asada har daga wasu daga cikin danginsa daga yayinsa amma shi Ibrahim ya bar su muka ji ana yana yi ba mu ji ya ta aibanta su ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cuta daga mutanen Qurayshawa danginsa da biya haka idan mutum ya haɗu da girman kai alamu ne wannan na zai yi mummunan karshe abu jabbar ko wannan ya kama shi suka ce na biyu suka ce ai na hudu suka ce alhasib isabatul qalbi bi hasidi isabatul qalbi bil hasad zuciya ta zama ta kamu da hasada ba ka so a yabu kowa ya kai abin da yake faruwa da mu kenan a cikin almajirai kaga wani ma fa a al'amarin duniya ka fi shi kaman ka fi shi abubuwan duniya amma ba ka sha'awan ka ji an faɗi wani alkhairi a kansa wannan hasada ita ma mummunan ciwo ne kuma ita aka fara saban Allah da ita domin da Adamu abin da shedan ya masa kenan hasada kuma girman kai shi fara halaka da shi da harshe Allah yake ce ma mana ka an tasdida izamartu kala ana khairu min haka yace Allah ya ce me yana baraka masa jira lokacin da muka umurce ka yace ai na fi shi ana khairu min kaga girman kai na fi shi ni min nar u min To jama'a kamar Shek ya samu matsalar network mai hakuri Shek Brandin ya dawo. ya samu matsala na network eh ga wani Allah wai ah, sarki zaki i turn on eh, notification but i can see eh gaskiya ne da yawa shi su ce wa ba su ganin notification na su duba wa ba su ganin muna program gaskiya ne su duba notification sun nan mola Allah sun turn off off notification na shi sa ba su gani eh su duba notification nan da kyau uh, in suka turn on notification nan za su gani za su ga abin da muke tattaunawa insha Allah jama'a ku yakuri kowa ke kan layi ku kare shi mu wannan program kamin Sheikh din ya dawo insha Allah gobe muna da karatu da Sheikh Ma Umar Suleiman Bauchi babban malamin nan na Shi'a eh, insha Allah za mu ga shi ma topic din da zai tattauna in shak magana Sheikh Abdul Jabbar zai tattauna ko akwai karatun da ya rika na shi'a da yake ci gaba da ita ita zai tattauna ko dai Allah da iko Allah za mu kawo muku bimana topic din shi ma abin zai tattauna gobe insha Allah ranar alhamis muna da karatuttuka biyu kamar shek sidi bashir yana da karatu sa'an nan kuma muna tare da shek ahmad imam bauchi shi ma abinda shi ma ya rula a cikin khadiyar shak abdul shi a gunsa yana ganin bi ma'ana wai hukuncin da aka ɗauki ba yi daidai ba ba yi adalci ba a gunsa ba shi tare da kalamun da malam abdul ya faɗa yake faɗa wa a janibi na sallallahu alaihi amma hukuncin da aka ɗauki wai akwai siyasa a cikin wannan hukunci insha Allah za mu ba shi dama shi ma mu ji zancensa mu ji wani siyasa ya gani a ciki wani hukunci ya ga an yi da ba daidai ba shi ma yana da dama shi ma ya faɗi nashi insha Allah Sheikh Ahmad Imam Bauchi in Allah ya yarda za mu ji shi ma zancen shi in Allah ya kai mu rai da lafiya sai sa muna jira mu ga zuwan Sheikh Burhanuddin Muna jira mu ga zuwan Sheikh din. Jama'a kowa kuka yi share wannan program kamin Sheikh din ya dawo. Amma kamin Sheikh din ya dawo, ina da wani bidiyo ɗin shak Abdul Jabbar kamin Sheikh din ya dawo. Mun ji wannan video In ni rauna ne, Faransa ba. In ni rauna ne, Germany. in ni rauna ne denmark in ni rauna ne america fa to yanzu wannan abubuwan da su suke a kanku in ni za ku haɗa kai ku mutsike ni za ku haɗa kai ku mutsike turawan yamma da yanzu suke ɗauko wannan abin suke bude tashoshi suke yaɗa shi a social media ta kowace irin kaba suke fitta mutane daga musulunci saboda kan jakuna ne da su su abin da ya dame su abincinsu da aljihunsu kawai ana ce muku ga yaƙi suna ga kura bala'i yana neman maimai babu ya musulunci ya karya shi ku gode Allah da ya bada wanda yake iya fidda abin yake tankawa ni abin da za su gaba na rayuwa ba ta da wata kima a guna wannan abin shine ya sa ma inda wani abu da nake kaddara a rayuwa wannan aikin to in ba zan yi shi ba me zan zauna ni amfani Allah bai doran ba ban ara ba ban yafa ba ban aje ba ba aje ni ba Allah yayi ni zaman sa nake ko yau ya neme ni a shirye nake ba wani abu da nake tsoro ban taka kowa ba ban zubarwa kowa ba ban shiga haƙin kowa ba addinin nan yadda kake nake yi ko ƙasa bata ba ma haƙƙin kai yadda ka gane na yadda na gane ba a iya fahimta ta masifa ta taso masa wadda kai tafi ƙarfinka amma ni Allah ya huwace min nafi ƙarfinta kan dai waɗannan hadisan da mu'awiya ya zuba a musulunci ko waɗanda suka ƙirƙira hadisan suka dawo duk zan kawaitar da su ba kai ba wanda suka ƙirƙira hadisan zan ce ƙarya kuke wa annabi bai ba ga dalili ga dalili ko ba za su iya tarata ba don haka ni a gani na mai yunkurin kashe ni kansa zai kashe domin me yakin da nake kaina nake wa wannan matsalolin ni aka yi wa ko wani abu keɓantacce ne nawa annabi aka yi wa alaihi salatu wasalam da addininsa in ka kashe ni wa ka kashe me kare ka abin da yake da ba za ka iya ba ga addinin an masa kage-kage an yi ƙarerai kuma yana tantancewa cewa ƙarerayi nan ba a yi su ba duk miyagun maganganu ne ake ta fitar da su sai ka kashe mai fitar da su daga addininka sai mai zuwa ya yaƙe ka da su ya zo kai kuma ba za ka iya fitar da su ba kanka ka kashe kenan ba ni da wani ɗar kawai yanzu su zo su buɗe wuta ban da wata matsala to masha Allah shak ah, na san kaji eh. ya sosai ma wallahi sosai zaki na ji daɗin wannan kuma duk wanda suke biye tare da mu sun ji daɗin wannan bidiyo kuma sun tabbatar abin da ake faɗa a kansa ba shirri aka masa ba wannan magana gaskiya ne abubuwan da muke faɗa sai dai zaki ya sa mana hotonsa ya manta ka ɗora hoton yawwa amma dan ci gaba da kana yawwa yawwa to alhamdulillah duk wanda yake tare da mu ya ga abin da muke faɗa yanzu ga zaki ya sa wani bidiyo ka duba abin da yake faɗa ma'awiya sabon annabi ne ya zo ya zuba hadisai da shi da duk wanda suka rawaita kaga wato duk malamai da suka wuce ba su gano an yi tadlisi an yi kuɗi ma addinin musulunci ba sai shi kaga girman kai girman kai ya gani shi gani yake abdu jabbar duk zamanin nan ba shi kuma wallahi a Kano ba ma a Kano ba a iya gidansu wallahi akwai wanda sun fi shi karatu shi ya sani har gobe bai wuce ya je su guda ya karatu a gurinsu a anguwansu kuma haka amma ka duba yadda yake magana duk ya ce, a gode Allah ma da aka samu irinsa dan Allah ka duba wannan annabi alfahari yanzu duk duniyar musulunci babu malamai sai kai wai a gode Allah da aka samu irinsa ma wanda yake fito da ita kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce bala'i mai aukuwa ne firici gashi dai yana faɗa kamar da gaske rayuwarsa ya ɗauke ta akan komai ba in dai bai yi wannan aiki ba da dan Allah yake faɗan wannan da ya ci riba amma kaga ga yanda gashi ya je ya je kansa cikin damuwa kuma ya ce duk wanda suka rawaita da suna nan wallahi da ba za su iya taransa ba kaga kaga alfahari la tafra duk wanda yana daga cikin abubuwan da yake jawo mummunan karshe eh ai annabi ai na ma da aka bashi dukiya haka annabi annabi Musa ya gaya masa eh inna na kana min qawmi musa fa bagi alayhi wa atina min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil uzbati al quwwati iskala lahu qawmu la tafra inna allaha la yuhibbul wa wabtaji fi ma ataka allah dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa hasan kama hasana allah ilayka wala tabgil fasada fil ardi inna la yuhibbul muslimin haka ni Allah ya ce annan na ma yana daga cikin mutanen allah amma mun bashi dukiya wanda yawan ki ɗin da ke buɗe sto din dukiyarsa yawan ki ɗin fasarki zaki Allah ya ce mutane kattai mutum tamanin ne da su ɗebi yawan ki ɗin. Ki ɗin fa ba wai dukiyarsa ba ba. Ki ɗin mabuɗan su din su na zinare na dukiya wanda da da tare ki ɗin wuri ɗaya wanda za su iya ɗauka mutane tamanin ne. To ka kwatanta ta yanzu shi da aka ba shi na dukiya ya gani duniya babu sa To shi irin shi kuma dama ilimi in ka da ta take to shi Abdul Jabbar ilimin san ma bata kai ma auna ta ka ba amma kana ji ya ce dawo idan wanda suka dawo duk in suka zo ba wanda da iya taransa wallahi iya ban kaɗe su kaga alfahari to wannan yana gwada alamun mutum da ya mummunan ƙarshe da yasa za ka ga malamai a al'adar su ka je gaban su ka ce shek wane ka ja ci almaji malam wane almaji sabiya da abin suke duba abin da ya faru da shedan shedan malamin mala'iku ne malamin mala'iku shekara dubban yayi saba'in yana dubban shekara dubban ɗaruruwa yana karantar da mala'iku ilimi amma da aka zo aka yi jikin annaba adamu ya ce shi bare masa sujada ba ya ce wannan halattahu min nari ka halice shi da wuta ni min nari min neri wa halattahu min ilin ka halice ni da wuta shi kuma ka yi shi da taɓo ni kuma zo yi shi kuma a gaba na ma ka yi shi ya san wani abubuwa da aka ɓoye masa ba to shi yasa malamai ba su ganin kansu kullum sun fiyar da kai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake burge halitta ta ko ta ina sallallahu alaihi wasallama yanzu ka duba lokacin da ya ci fatahu makka da dai shiga makka annabi akan taguwa akan dokinsa kaswa'u taguwarsa kai alfadarinsa kaswa'u sunanta annabi da zai shiga garin makka ya ci ba yaki amma ka ce yana kan taguwar su fiyar da kansa ya kasa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wai yana tunanin kada ya ji wani abu a karansa na girman kai sallallahu alaihi wa sallam amma ga wani ya zo shi na alfahari bai san komai a ilimi ba ya zo na alfahari to da biya haka suka ce daga cikin bayan na hudu wato girman kai na biyar suka ce ai na uku girman kai na biyar hasada da jabbar duk wanda ya zo na shi yana da hasada ba ya so a yi goni kuma hasadan na ita ta kai shi ya duk cin mutuncin yayansa ba ya so a yi shi hatta kai ba da muna da magoya bayan su a nan Bauchi in suka je wurinsa in dai suka fara zuwa gun yayansa suka ziyarce shi to dai ce shi baya san fuska biyu koran su yake har sai da takalman suka je Kano dare suke zuwa gurinsa ba su zuwa gun ba na uku na eh, na na hudu kai hasada na biyar suka ce zuciyar da aka jarabe ta da hikidu mugun kudiri duk wannan abu jabar yana da shi ba irin sasancin da ba a yi da shi da yayansa ba ka duba lokacin da Khalifa Sunusi Lamini Sunusi tsohon sarkin Kano halifan mu ne yanzu na Tijjaniya wanda lokacin yana gwamnan kuɗi ya taba sulhunta su ya zo ya ba shi kuɗi da yawa ya sulhunta su amma san da ya wargaza a duba ya ya sulhunta san da ya barko ya wargaza tafiya da mugun kudiri da yake da shi da yayansa a rai sai ka ce kika mutum an ba shi hakuri ko da cutansa aka yi an ba shi hakuri an ba shi hakuri yaki karshe yana da alamun da ya mummunan ƙarshe. Allah ya kiyaye mu sai wal gil shi ma shi ma gillu da yake duk mugun kudiri are yake duka tabbas mummunan fatan ka ga ya alaka duk abin da ya same shi da kunyata ka dinga ka dinga da gillu kuma makirci to na shida kenan shine gillu wa tiqarin akirina bil muslimina akharina min muslimin da kuma walakantar da sauran musulmai ka ji dai abin da yake faɗa nan duk wanda suka rawaici wannan da suna nan da dalili ya ture su kuma gashi aka zo aka sa shi a gaban al'umma duk ya walakantar da malaman nan da suka gabata ima abu a Abdul jabbar ne yake cewa wai yana bin mas'ala yana bin tambaya yana bin imamu na nawawi da tambaya wai imamu na nawawi da gudu imamu na nawawi ba wanda imamu doyi sarki zaki ya yi shirin muslim shi ne riyadu salihina an ce bai wuce bai kai shekara goma bai haddace ƙur'ani kuma bai wuce shekara ashirin ba kai ta hasali ma imamu nawawi ma aka ce ma kusan ana gani aka ce har ya mutu ma shi bai aure ba ma tsaban tarihi ko rubuce rubuce tsaban rubuce rubuce sanda ya tsansa ta yanke tsaban rubutu wani kirkin sa arba'in ne da wani abu da ya zo zai shirin musulun ya yi sharhin musulun bolin tara mujalladi tare a shimfidan cewa yake yi da ya yi ne ya sharhin buhari mujalladi ɗari ne da kayi ne fa ilimin yake ba zaki kayin su ko kwamfuta ko kwamfuta bata kai su rike abu ba mujallati ɗari ya ce yanayin shirin buhari sai ya ga ce a zamanin masu neman ilimi sun yi karanci ya ce waye da iya karanta ma mujalladi ɗari ya ce sai na ga ɗaliban ilimi himmansu ta karanta to ina kuma yanzu tun a zamanin sai ya ce ya ga himmansu ta karanta ya ce sai ya ga ba za su iya karanta mujalladi ɗari ba shi yasa sai ya takaita sai kowane mujalladi ɗaya a matsayin goma shine sai a matsayin goma da wani abu ba sai mujalladi tara dan Allah mai faɗan wannan magana ne wai da ce Abdul Jabbar ya ce yana bin da mas'ala wai yana gudu kai ya ce ba Nawawi ba har Bukhari ina bin suna gudu ina bin wannan fa a misalin wannan maganar fa sarki zaki kamar fa yanzu ni burhani dini ne yanda nake almajiri talaka wai a ce wai ina gudu dan gwata a Najeriya ina bin wai mi gasan kuɗi in yayi so yana gudu ai duk wanda ya saurare ko dai cikin wannan mahaukaci ai sarki zaki ko kai bari ni bari bari ce ina bunka biyin ta awa <laughs> shi Allah kuma sarki zaki almajiri irin da na zo ce na zo zan ce da gidan da kasa ya zaki ai bari ce ai bari ce abin nan bari shauransu to wai kuma ya kai da wai wai wai wai fito yana faɗin girin wannan kaga walakanta manyan malamai ke wani uju suka ce na na bakwai mutumin da aka jarabi ransa da jiji da kai jiji da kai kiburi ne girman kai uju kuma jiji da kai kana ganin ka fi kowa ka fi kowa kowa ba su an kamar na na bakwai kuma suka ce ha'inci walakiyana gaskiya a cikin maganganun abdul jabbar yana da ha'inci tafiya da bayan Allah nan da yake ɗauko hadisin nan ya juya musu magana wannan wallahi ya inci ya ha'inci magoya bayansa kuma ga duniya ta tabbatar da haka da an zo an zauna mukabala da shi ya kawo wa'innan manya manyan maganganu da ya wannan mamman ya gagara har gobe kuma na cewa dai kawo dai kawo gashi kuma dama ko malam mai halari dama ya gaya mana cewa abubuwa guda uku yana daga alamun rashin arzikin lahira yace damsul basirati wal kizlani kuma shafewar basira abdu jabbar Allah ya shafe basiransa sabiya da salbu da aka masa taba bayan Allah ya dinge dama qur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin qur'ani ce. a faraita manitta kaza ilahu hawayu wa adallahu Allah ala ilm wa ala sam'ihi wa qalbihi waje ala ala basirihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkaru haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi ku bani ka bani labari Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kaza ilahu hawahu wanda ya riki san zuciyarsa ita ne ubangijinsa duk abin da san zuciyarsa ta raya masa shine dai a faraita man ittakaza ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin kuma Allah ya batar da shi akan ilimi gashi na da ilimin amma Allah ya sha basirarsa kuma ka tama ala sab'i Allah ya toshe jinsa bari taba jin gaskiya ba shek asalafi yana shek asalafi yana gaishe ka Allah sarki Allah sarki ya ce la hamza wa la hamza mu bale la wa kataba ala sabi wa qalbi Allah ya toshe jinsa ya toshe kuma zuciyarsa uwa uba kenan dama zuciya a nan shirya yake waje ala ala basiri shawa Allah ya sa duk a idanunsa Allah ya ce to ba man yahdi bi ba'dillah wa din shirye da shi in ba Allah to abubuwan da ya samu Abdul Jabbar ke. gashi har gobe har gobe da da a kai shi wani kotu zai ce zai kare wannan magana sabiya da an shafa basira sa kuma girman kai shi ya ja masa wannan amma ya gagara tana kan kuma da dai shi ne yakan ce wai da yakan faɗi wani magana yakan ce wannan magana da ya kawo wai kashin mutum da ya fari shi ya tura turo wannan magana ba to shi ma an kasance sa da ya fari wallahi bari kawo wajen da aka faɗi wannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai iya ba amma da da Allah ya sha buki da kullum shi gari yake da iya an zo mukabala ya ce a bashi minti biyar ya ce a bashi kaza yasa da kake mamakin wa'inda suka fito wai suna gwada cewa wai ba a masa adalci ba annabi Muhammad bai taba ba annabi Muhammad ba ya taba ba haba akan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya faɗi magana akan manzo Allah sallallahu alaihi ba eh ba biyu kuma yana danganta magana zuwa ga wasu bayan Allah kuma ayoyin Qur'ani da yawa su suka kama shi bayan dama wannan ha'inci ne da yayi ma magoya bayansa yana gwada akwai dalili su kuma su takabbara karatun da ya yanzu wannan bidiyo da kasa sarki zaki suna takabbara suna takabbara wallahi yana ne ha'inci babu wannan magana kuma duniya ta tabbatar wani gadir kuma ga yaudara yaudara ana duk alamu ne na na wanda bai da cikakken imani wal makari zuciyar da aka jarabe ta da makirci kuma ita ma duk alamu ne na mutum da ya mummunan ƙarshe wal gishi ga kuma algis algus ka ɗauko wani abu ka hada ka ɗauko mai kyau ka hada shi da mummuna kamar yadda ya dinga ɗauko a gisan na can kuɗawa wal hida'u shi ma duk zamba wayannan abubuwa da muka kawo tun daga tabbata akan sako din nan da ke karkata zuwa ga shawar duniya wa'innan girman kai hasada gilluma, kirci, walakanta musulunci da kai abubuwa ne guda goma sha hudu dukkansu sun hau kan abdul jabbar wallahi ba wai kiyayya ba ba wai kiyayya ba yana daga cikin hasadan da yake irshi ne hasadan da ya dinga yi maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu da burudo da ya fito fili ya dinga ce wai shehu ibrahim radiyallahu anhu wai shi ya koya wa mutane zagin annabi muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ta karatu da na taɓa masa sunan karatun taɓa riganka in ka isa na sa muryarsa a wannan wajen yadda yake cewa da ya bi kan inyar da lugudan hujjoji ya yi kasa-kasa da shi haka yake faɗa wannan ka da ne shehu ibrahim ko in izala sun san akan annabi muhammadu ne wallahi tallahi ko in izala sun san akan annabi muhammadu ne sun san shehu ibrahim yayi faddin kau inda da su san zuciya su fara kuma shi ya bi su sanin haka amma ya zo da cewa shehu ibrahim duk maulida da ake yi a duk afirka kai duk duniya sarki zaki ni koyi malam bahaushe ne faɗi magana yakan cewa bari ya na mahaukaci duk duniya to ni ba na mahaukaci ne ba na masu hankali ne duk duniya aka tara masu maulimin annabi Muhammadu sai almajirin Shehu Ibrahim su da su dauki 90% in ma ba su dauki 95% ba to su da su dauki 90% wallahi da iya rantsuwa akan haka akan masu maulidin annabi masu maulidin annabi Muhammadu duk duniya aka tara aka raba almajirin Shehu Ibrahim shi sun dauki 90% in ba su dauki 95% ba Shehu Ibrahim din da ya koya mana san annabi Muhammadu ne wanda ya ana cewa shi ne kuma yazo kaga yana daga cikin makirci makirci dama shi ne mutum ya jawo kai gwada maka aminci sai ya shirya maka makirci ya cutar da kai to ya zo dinga makirci ya dinga sa ana bin gidajen mukaddamai a Kano ana rusawa wai sun zagi annan Muhammad sai da gwamnati suka dauki abin da gaske suka ce duk yau wanda ya zake ce musu wani ya zagi annan Muhammad da he an ya zo da dalili duk bai zo da dalili ba shi ya zagi sai ya hakuri na zuwa ya hakuri na zuwa kace Sheikh Abdul Jabbar ya sa an je gidajen mutane ana rusawa ana faffasa gidajen mutane a Kano. An yi wannan zamani. An yi kai, yadda ka manta zaki, an yi ai masu bin nan sun san wannan abu. Ba ba manta ba ban sani ba. Ya sa ana rusa gidajen mutane a Kano. Akan sosai har har gidan Halifa Isiya Karabiyu an je an yi jifa. Wai wani yaro ya zagi annabi. har gidan shirin da zifi alƙarmawi an je an yi jifa akwai wani gida da aka dinga sawa a hoto ma da bido wanda har gobe ana sa wannan hotunan gidan wani mukaddami ne har kawai yaran mai yasa sa zikiri na ji kawai wai yari ya yaran kamce ba da cewa ya zagi annabi aka faffasa gidan aka ya nan kuma bincike zo tabbatar da ƙarya ne eh? yes an yaka. har ya fito ya dinga cewa gaskiya ne su suka koya musu gaskiya ne a haɗa mu da su ya dinga fitowa yana faɗan wannan maganganun amma bari yayi wannan maganin duk mutanen da suke bin bibiyan sa lokacin da wannan abubuwan ke faru sun san ya faru har aka dinga neman ma da a haɗa su zama da hukuma har ya dinga ce a haɗa su zama da su sheshe wanda suka san suka bibiye shi suka bibiye abubuwan da yake faru kamanta ne kai ma zaki sun san an yaka har aka je kun yan sanda ka dinga yin zama na wallahi ban manta ba ban san wannan bane ban sani ma balle manta an yi an wallahi shi ya dinga sawa to kaga da yake Allah ba azzalimin bawa ba kuma annabi ya ce qur'ani ya ce wala yaqul makru sayyu illa bi alihi mummunan makirci baya kama kowa sai ma abucinsa shi yasa qur'ani ya ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki mai kyau ma kansa wa man asa'a ma fa alaiha wanda ya mummuna ma makansa duk wanda ya mai kyau makansa wanda ya mummuna ma makansa to gashi yanzu ta zo ta juyo kansa Gashe wuna ya yawo kan shak Idris Galgal yana maka gaisuwa na'am Allah sarki jawa a ce na amsawa eh a ce na amsawa eh na gode Allah ya sa an sa ai na gode shak Idris to kaga tabi alaka sarki zaki abinda ake ji ba farko innan ausufofi da malamai suka kawo biya uru akan Abdul Jabbar kuma ya ya zo Abdul Iyas yawa zaki ya lada ka iya tuna akwai lokacin da Abdul Iyas ya yi wani mummunan magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. ka tuna lokacin zaki eh, wani da aka dinga yada wai Abdul Iyas bai da suna da ke bai da sunan kansa saboda a ce Abdul eh. Iyas Shehu Ibrahim bai san da ba balle zama baban shi Ibrahim a wannan ake ki wai in faɗa ne abinda aka san shi da shi mashhuri haka ya fito ya dinga cewa na gaya muku shi ya koya musu cin mutuncin annabi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi ake dinga faɗa wa mutum to dama bayan Allah sun ce ruhumul awliya huma naman waliyai guba aka halicce ta da shi duk mai zagin waliyai mutuwa ne kuma sun tabbatar da hadisin nan ne na annabi Muhammadu abinda da nake nufi dai mutu shine ya ci guba duk wanda ya ci guba ko dai lalace dai mutatse shi ne kuwa hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da hadisul kudusi da Allah yake ce ma man adali waliyan faqad azantuhu bil harib duk wanda ya gaba da waliyina to na kiraye shi shirya ga yake tsakanin mu yakin fada da yi da Allah shi Allah ai da yake alkaharu ne ba da iya faɗa da shi ai gaba da gaba ba a'a Allah ya jarrabu mutum ne sai ya kunyata shi kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zama. aikinsa bibiyan al'auran musulmai ne ya dinga bibiyan al'auran musulmai ma'ana abin da suka yi na aibi shi aikinsa kenan wanda ya aikin aibi ya zo faɗa wanda ya aiki aiki ya zo faɗa to suka ce shi ma shi Allah ya ba sa ji annabi kuma karshe sai Allah ya ta shi shine abin da ya faru da Abdul Jabbar Allah ya bubba al'aurorinsa ya fito mu ba iya jin alƙur'ani sai ya bata aka dinga sa muryoyinsa da yake bata alƙur'ani ya zo ya ja larabci ya bata ka duba dai qur'ani abin da zaka dinga mamaki qur'ani fa da wasali take fa sarki zaki ba irin ma ƴan uwa na almajirai a zo a ce rubutu ne mara wasali na hawan ke fitar da kai ka dinga karantawa a zo a ce kayi kure wuri kaza kayi kure wuri kaza a'a ba qur'ani fa da wasali take da wasali take amma ya tashi ta qur'ani sai ya bata ta wannan kowa sani an ta abin to alamun yaki da Allah ke mutumin da da ba na mantawa zuwan Abdul Jabbar farkon zuwansa da ya zo Bauchi wallahi sarki zaki ko zuwan shugaban kasa Bauchi bata dauki dimi haka eh? wallahi wallahi ka tambaya ka tambayi abokan mu ka tambayi shehu Nasir ci. Bauchi yadda ta dauki dimi Abdul Jabbar ne zo wallahi wajen da yayi wa'azi ai ni kusa da angon mai wa'azi tsakanin mun kai ihu daga malam goje zuwa wurin ana kiranta tashan babi in kai ihu da iya ci dan dama santan tsakiyar gari yadda duk wani mai wa'azi in ya zo ana so gari ta dauka nan ake wa'azi washe gari da safe in ka ga wajen kai ka ce bola ne ledoji bawar rake wallahi in ka ga cikar da aka yi a gurin nan amma a sabila abun tsoron malamai annabi ya ce innamal a'malu a amal bil kawatib iyakan ayyuka ne ba farko ba karshe karshe yau ga karshen sa inda ya zo kuma dama wani malami ya ce ba zai tuba ba kuma ba zai tuba ba kana ji yadda ya tashi a gaban alkali yake ce baya neman mu samu hansa shi da Allah yake ne baya neman mu samu hansa kai ka ce aikin Allah yake ba fa aikin Allah mu yake yi wallahi ba aikin Allah yake to abubuwan da ya riski Abdul Jabbar shine ayan nan na Alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'a lam yazlim lam yazlim nafsuhu summa yastaghfir la jalla ghafurani Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa amma ya nemi gafaran Allah to zai samu Allah mai gafara sharadi summa yastaghfir la yajidillah ghafurani ya nemi gafaran Allah to zai samu Allah mai gafara amma Allah ya ce wa man yakasib isman fa inna ma yaksubu ala nafsi wa kana Allah alima hakim duk wanda ya tsururuci mummunan aiki ya je wani mummunan aiki ya tara ta Allah ya ce fa inna ma shi ala nafsi ya tara wannan mummunan aiki fa wannan sani. ma Allah masani ne to Allah ba duk bai gama da mai ta shari'a sai ya ce wa man yakasib qadi'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an to fa kadi ta mala ta mu isman mubin Allah ya ce wa man yakasib atan, duk wanda ya aikata kure au isma ko kuma ya aikata wani babban laifi irin nasa sun mayar da biyi bari an yaje ya jefu wani da shi wanda bai ci bai gani bai ce shi ya faɗa kamar yadda ya dinga ce malaman hadisin nan su suka rauci cin mutuncin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ka duba abubuwan da ya dinga faɗa kan auren Safiya na na Safiya ka duba abubuwan da ya dinga faɗa bara mu ya maimaitawa ba wallahi tallahi wallahi wannan maganar sarki zaki ga wani shahararren wanda ba musulmi ba ne ya faɗi wannan magana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi irin asaran dukiyar da da a duniya da rayuka sabiya da an ci mutuncin annabin da Allah ba ya bai wallahi tallahi da Allah ne ya san iyakansa wasu diwa ke sun tafi lahira ban ji ba su gani sabiya da musulmi sun sun tafasa amma ya zo da sunan addini ya ce wai malaman hadisi ne suka faɗa akan auren nana na na na na safiya wanda malamai duka lalihi harama a ce ku tashi tuni a ce ku bila da haka sarki zaki to Allah ya ce au isman san ko mutum ya aikata wani laifi sun bai bibiyi biyi bari'a ya ce ko nuna aikin ba shi aikin bai wai ce aiwa ne aikin Allah ya ce fakadih tamal buhtana hakika ya dauki wani irin ƙarya ma kansa isman mubina da kuma wani laifi wanda yake asara ne shine abin da ya faru da Abdul Jabbar ya zo ya ce bayan Allah Bukhari Muslim an zo an zauna duk duniya suna kallo wanda alƙalancin da aka yi a wannan mukabalan wallahi ko Allah ya ji kan Sheikh Muhammad Nasir Kabar Allah ya masa wallahi ko da shi ne wannan alƙalancin na tabbata sai ya ce Abdul abin da yake faɗa zindikanci ne ba musulunci ba ya je mamansa tana kiransa a ciki da fuji Malam Burhani Din. To, sabila da haka zaki a na ga lokaci na yayi na zaman na yi minti arba'in Eh. su da sai a yi tambaya na minti ashirin sai su kan tafi maulidi amma wannan mawzu'i nawa ina ganin kamar bata kare ba su da abubuwan da na shiryo dan faɗa wanda suka taɓa waliyai aka musu mummunan ƙarshe irin wanda suka gagara karanta fajiya irin suna so kawo su dinga zama izina kamar ƴan uwa amma kafin da sauka har ta ƴan uwan mu almajirai na wannan zamani a kiyayi mutum ya kiyayi gyara wa bayan Allah bayan Allah sun yi aiki wa addini mutum ya zo bai san komai ba ya zo na ce wani ya bata larabci wani ya ce kaza wallahi duk wanda ka gana haka da ya yi kyakkyawan karshe dole a ka'ida in da ka hukunci dole a ka'ida ai ko jarabawa a makaranta in dai ka ci 50% ai ka samu credit 40% ma ka ci kai pass 35% ma mutum ya yi pass ballantana mutum ya aiki wa addini ya ci wajen 80% amma ka kana ɗauko wasu guntayen abubuwa kana neman masa gyara wannan mutum alamun mara rabo ne zaki dan dakata a nan a yi tambaya insha Allah in ko mutum yoyi saukan da maulidi rana ya ce wajen ƙara sunan karatu nawa da izinin Allah mai taken ba farkon ba ne karshen ne ko yanzu Abdu Jabbar ya tuba ya walakanta ya kuma kunyata a duniya ya tabbata abubuwan da yake faɗa shi yake cewa ya faɗa kuma ilimin da yake alfahari da shi bayi da shi ko yanzu ya tuba ya kunyata wallahi kuma da awansa ta kare Allah ya samu cika da imani masha Allah ah, jama'a ga number mun saka Shak Idris Gelgel wannan number da kake su gidan sani kake amfani da ita wannan number yanzu ba ta aiki kuma shi yasa ga number da muke amfani da ita ita muka saka yanzu wancan nan ba shak idris zaka kira zaka ga cewa ba zaka same ni a kai ba ka yi hakuri na in ka kira ni wannan na ga namba ɗinka zan baka wani namba daban da zai zama irin wancan namba da na ware maka zan baka amma wancan namba duk baya aiki insha Allah okay uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Kola ya sunan karge na ke kira? Eh, sunana isa ahmad daga nan algeria to malam isa kana tare da shak burhanuddin bauchi a kan wannan layi to masha allah ina muku fatan alkhairi muna ji muna amsa a dalla ne tambaya ta wajen malam da allah kamar masu yin kai-kai dangane da wannan hukunci da aka yanke ma abdul jabbar eh. shin wannan abin zai iya taba zai iya taba imanin mutum wato wasu suka ji cewa ba yi masa daidai ba yi masa adalci ba wannan ko ji da suka ji haka zai taɓa imaninsu ko babu. Wanda suke yin wani kaikai, kamar da suke yin wani kaikai a ransu cewa kamar ba su ji daɗi ba. Ok, alright. sun sabo to shi ya ba mu amsa mun gode. To bismillah shek. Masha Allah. Bismillah shek. To alhamdulillah wanda suke jin kamar abin da ake ma Abdul Jabbar suna ganin kamar yadda yace suna jin wani kaikayi a ransu ma'ana suna ganin ba masa adalci ba. To ni a fahimta na su kashi biyu akwai wanda su suna masa kyakkyawan zaton suna ganin ba kuma kyakkyawan zato bane wannan su suna ganin a fahimtar su zaton su mummuna ne su gani suke yi kamar shi suna bashi matsayin da da ai yayi aiki wajen faɗan darajojin annabawa Muhammadu shi har gobe sai suna ganin sa da wannan rigar To idan ganin wannan aiki da yawa annabi wannan aiki da da yawa addini ya bada kariya wa annabi da shauransu shine har suke ganin sa to muna musu kyakkyawan zaton Allah ne iya ganar da su kuma Allah ne iya musu afuwa tunda su suna masa ganin dadi amma wa'inda kuma sun fahimci abin da ya karkata sarai son zuciya ne amma suke ganin kuma har yanzu ba masa adalci ba to mutum wannan zai iya zama munafiki eh wannan ya gwada zuciyarsa ba annabi Muhammadu ne a gabansa ba ko son zuciyarsa ne shi Abdul Jabbar din yake so ko kuma yana gaba da wasu mutane ne sai yake kaunan Abdul Jabbar din akwai soyayya da ake daban haushi akwai wanda ba wai san sa kake yi ba kai dai wani ne da kaga ba su shiri da shi sai kawai ka koma masoyinsa dan ka ba fata wancan rai to addini ba a haka yin haka munafiki ne eh, wannan matsayinsa kowa in dai ya fahimci cewa bayi da hujja amma yake bin bayansa to wallahi ya zama munafiki ya da kin annabi Muhammadu ganin jin wani abu na lalata darajar manzo Allah munafunci ne ta tura gaba kuma mutum ne ya zama kafiri kada wannan shine abin da rawa Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola akan TikTok. Wa alaikum. Barka ka dai Kola ya sunan ka daga ina ke kira? na na sha'ibu na manzan Allah daga Kogi State. Sallallahu alaihi wasallam. To masha Allah Malam Sha'ibu kana tare da Sheikh Ibrahim Dina kan wannan layi. Malam Sha'ibu kana tare da Sheikh Ibrahim Dina kan wannan layi. Okay. Assalamu alaikum kola. Bari ma je ka. Networking ka na da matsala. Oh, oh, oh, mun samu matsala ku yi hmm. mun samu na network. Wurin shi ne ba wuri na bane. Ok, alright. Bari mu ba wa wani dama. Bari mu gani. alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bari ma ce kaji bari ma je kan ba wani dama kai kuma eh da Allah kowa zai kira ya duba na tafiya da kyau kamin Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola da ka kira direct. Assalamu alaikum assalamu warahmatullahi sarki zaki. Na'am kola sunan ka rage ki kira. Sana Murtala Muhammad daga To masha Allah Malam Murtala kana tare da Sheikh Burhanuddin aka wannan nayi. Eh, ina yi ma malam fatan alkhairi da wannan namijin kokari da ya yake yi. Masha Allah. Mun gode. ba ba tambaya gare ni ba kawai da jinjinawa. Masha Allah, masha Allah, Allah ya sa kama mutala, mun gode. Assalamu alaikum barkatu kola. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Wa alaikum Ya sunan ka riga na ke kira. Barki zaki barkan ku da. Kaka dai. shi da Allah daga To. Sunana na manzan Allah. To muna jin ka. Kana tare da Sha'ibu na manzan Allah. Ina tare da Maulana Ina mai malam fata alkhairi. Malam yana jin ka yana amsawa. Amsawa. Eh, cewa wai Abdul Jabbar ba tabbatar da nake cewa maganan ka baya fitowa da kyau network din ka malam baya ba fahimta me kake alaikum. Wa alaikum Ina maulana fatan na amsa ma ya shu'aib To, bari mu aje ka. Ah, shai shi ke bari bari mu ba wa mutane biyu kawai dama shi shai cika mana da addu'a. Eh lallai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki. na scholar sunan ka da inda ke kira ina kira ni daga barin na haruna ali ah haruna nawa ah, ah ah ah ah kwana biyu kwana biyu wallahi sarki ina da tambaya ne sarki to bismillah ina sai da maulana tambaya jinka to tambaya shi ne wanda ya tabbatar da wanda ya kore wa hukuncin kashi ya tabbata kan shi wanda ya tabbatar da wanda ya kore eh, wanda ya ce iyaye annabi na wuta da eh. wanda ya kore yake cewa hadisan da ke cikin nan karya ne ba gaskiya ba ne eh. wa hukunci ya tabbata kan shi masha Allah mun gode sosai malam haruna sai wanda ya tabbatar da iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma ya wa hukuncin kisa yake kansa Eh to, na farko dai ina ganin ya ɗan fita mana daga maudu'i. Ah. Topic ɗinmu muna magana ne akan abubuwan da Sheikh Jafar ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba muna magana ne akan iyayen annabi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma amma da mu amsa masa insha da shi wanda ya faɗi magana akan iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi da take da rikitarwa hukuncinsa ba kisa ne a kansa ba su biya da hukuncin wanda ake kashe shi don ya zagi wani annabi ko annabawan Allah shi kuma wancan wanda yake ce iyayen annabi suna wuta mummunan fahimta ne kuma su ma mun faɗa masu faɗan wannan magana sun janye domin jala jalin ya ku ya wannan magana a nan zaki shafin ka an zo an yi masa raddika kuma su kansu kungiyar izala sun ce ba ruwansu da wannan magana kar ya ƙara fitowa da shauransu ashe su ma sun gane wannan magana kuskure ne ba haka hadisin yake ba shi kuma kuma wanda yake magana kan iyayen annabi da da a tambaye shi zai iya kawo zahirin nasu ya ce gashi ne sai dai a ce masa ba haka ake nufi ba ba haka ma'anan ce yake ba dan ba haka malamai suka fassara ba amma shi abdu Jabbar abubuwan da ya gaya manzo Allah abin da aka nema kenan ya kawo gurin ya gagara tabi har kan so ya fahimta wanda ya faɗi magana kan iyayen annabi yana ya faɗi nunan kure ya gaggauta tuba wanda kuma ya kore shi ya fi dalili magana ne gaskiya ke amma ba wannan ne ba ina fatan ya gane to ah, assalamu alaikum <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola ya sunan ka riga yake kira sunana sadi fayu daga kano Yau masha Allah Malam Sadi kana tare da Sheikh Quran Dina kawai da To ina wa Sheikh barka da zuwa. Yana jin ka ko yana Allah. Ni dan tsokacin da zan yi a kai a game da shi ita ɗadiyar Abdul matsalar mutane ba su fahimci wasu sun mance da abubuwan da suka faru ne ya sa ma za ga wani wanda ya ce ba a mai adalci ba. wasu kuma ba manta suka yi ba ba san abubuwan da ma ya faru ba wajen mak'abala da ya zo ya ce ba a yi mai adalci ba an ba shi minti goma wannan shari'a da aka kai sai da aka kai shekara ɗaya da wani abu ana yi an ba shi kul dama in zo ya fara magana sai ya ɗau awa biyu ko uku shi shi kaɗai a kotun nan yana ta magana alƙalin <laughs> gaskiya ne ce an ba aka zo aka ce ka gama ya ce ya gama ka gama ka gama ko na komai ya sannan mutane ba su gane ba a hukuncin alƙalin nan ba zuwa ya kawai ya ce na yanke ma hukunci lokaci guda ba sai da ya ɗauko abubuwan da aka kawo ya gudana da wujjo daban da ya karanta da abin da yake ganin a'a shi ne ya yi ya dogara da shi inda ya ce a ya yi nasara ne bil ma'ana misali a yanzu an tuntube shi akan abu hudu ne katal akan katobar da yake yi akan abu hudu fa gaba ɗaya a kota tume shi abubuwa hudun da aka tuntube shi kai su ne bai ɗau shekara ɗaya da wani abu yana ta kawo hujjojinsa gaba ɗaya shara aka fara su shari'a da hujjojinsu da shaidunsu da suka kawo kwata-kwata abu ne wanda suka yi cikin bai wata ɗaya zuwa biyu ba ina zaton a bangaren masu karkara amma shi sai da wannan duk wannan zaman da aka dinga shi ya kai abinsa ya ta bunƙasa kuma ya zo ya gama alƙalin nan ya zo ya ɗauko abin nan dalla-dalla ka ce a kana fassara bil ma'ana in an zo hadisin da ce nana na safiya an yi kwace an yi fyaɗe an mata fyaɗe mene ne ma'anar in ka ce babu kalmi babu kalmi faɗa mana ma'anar da a ciki ya a ka faɗi kalmar fyaɗe kai faɗi kalmar a ba kwace wanda mutane da suke kasa ganewa ko baban mutum aka zo aka ce ya yi wannan cin mutuncin a ce a matsayinsa na dattijan gari a ce ya yi irin wannan abubuwan wannan Amma mutane ba sa gane wani bambancin aƙida, wani bambancin ah, siyasa, wani bambancin mutane duk son a bakaice da wannan wai a ce ai abin da aka yi masa ba a daidai ba ko hukuncin bai daidai ba sannan mutane suna faɗa wani ai a zahirinsa abin da shi a zahiri kowa ya san masoyin annabi to ita hukuma ko kuma ita shi alkali duk wanda aka kawo hukun alkali ba a amfani da baɗi a'a malam gaskiya ne gaskiya ne Yawwa don haka ita shari'a abinda malam burhani dini ya bayyana a fili za ta amfani da shi amma a zahiri gaskiya ne malam burhani dini yanzu duk wannan bayanin da ya zo yi ita shari'a da ta zo a kan wannan bayanin za ta dora hmm. ce a'a malam bayanin dini a zuciyarsa ga akwai kaza ba ita za ita ke amfani da shi kuma abin da aka yi wannan hake da zahiri aka hukunta shi ba an masa wai wannan hakiki za a ce a'a wai a'a zuciyarsa ba haka yake nufi ba duk lokacin da gaskiya ne to magana zahiri ake yi ba ɗin Allah shi ya san eh, yana so ko baya so ni da kai in ma mun ce yana so to amma dai ita shari'a wanda da wanda kake yake cikin zuciyarka abin da eh, Mala eh, mala malam Sadi ba mun taka ba mun abin nan dinka ba mun fahimci na ka dosa kuma wallahi bayanin ka bayani ne wadi wallahi a fili kuma ba san zuciya har ka tuna so mana da wasu abubuwa da ya faru shekara guda ba aka bashi da rai kuma aka zo kotun nan haka alkali zai yi shiru a saurare shi har wajen awa uku awa biyu tun ya gagara fito do innan abubuwa kuma yanzu wai a yau a zo ana shigar da siyasa a ciki annabi Muhammadu ba aka ce annabi Muhammadu ba aje kowa ake in muka koma rayuwar da sahabbai suka yi wallahi tallahi mun so da muke da annabi Muhammadu a gangan sahabbai wallahi na mu ƙarya ne sabiya da haka malam sadi mun gode Allah ya saka da alkhairi a zaki kar yanzu ka dauki kiran kowa tafiya da dan tafi wani kauye maulidi ga kuma har goma da wani abu su da ka su afuwa amma Allah da sati dawo na san kar da aka fita amma don Allah na san kuma kamin mu zauna ma shi da kai wannan magana na fita da na ɗauki wani na bar shi kan layi da dadewa yanzu haka na mu bari yayi magana ko da lazy internet eh, engineer bari yayi magana ko da minti ɗaya biyu kawai insha Allah shi to to shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh lazy Assalamu alaikum injiniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu injiniya. To, gaskiya ba mu jin injiniya. Insha Allah eh za mu ajiye kenan ba mu ji ba mu jin Assalamu alaikum injiniya. Masha Allah injiniya alhamdulillah muna jin ka muna tare da kai injiniya malam burhanu da wannan muna amsawa malam injiniya eh, ina dan yawan tsokaci da minti ɗaya zuwa biyu da insha Allah to da Allah a takaice mm. wasu mabiya malam Jabbar wato gaskiya su akwai wanda gaskiya suna bin abun su har ga Allah suna ga kaman daidai ne saboda an cewa wato ana so ke wato wasu hadisai na masu Allah wato abun da malam ya kamata a ja hankalin mutane shi duk lokacin da za ka kalli hadisan masu Allah haka misali jina bismillah ina jin ka misali abun da za ka za ka wato wasu abubuwan da suka faru a zamanin Allah Kuna ji na? Muna Muna ce amfani da kwakwalwanka, wato kai ne sun saba zamanin da yake ciki. Hakan. Ah, akwai wani hadisi da da hadisi irin ko? Ah, take amfani da shi. in ka dauki dan hadisi na biyu budwadi in ka sa shi a zamanin yanzu za ga ya saba da hankali amma kuma ka ji saboda sun ci gaban su bai kai namu ba ko ba ka bane misali ka dauki mun ƙara magana yana Aisha ai da ba da yawa ita yi shekara tara in ka dauko shi ka aje shi a wannan zamanin ya faru din to amma in ka aje shi zamanin saboda ci gaba da muka da su da tunanin mu yanzu ta san manzon Allah da dama gaskiya ne irin wannan tunanin sun sa yanzu malam bari ga maka malam ka san da cewa yanzu akwai hadisan da malam al-jabbar ya rusa wanda su suna nuna mu'jizan manzon Allah ne mu'jizan sallallahu alaihi wasallam kwarai akwai su da yawa wallahi mu'jiza ne kwarai misali hadisin guda idan ka zo fi da eh haka haka kurawa har gobe har gobe suna maki Allah ya kai manzon Allah ya ga wannan wannan hake ce sannan kuma a kuna bizi da kuma ah, matsala yake magana akan haihuwa ke cewa idan hasar samu za ka samu har mani da mace ya riga fita ko ba ka wani mm. za a samu mm, an kai hadisi nan diwa malam baru amma mm. malamai tura sun tabbatar da hadisi na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> haka ne kuskure da cikin chromosome bincike kan chromosome suna shiga na suka tabbatar da tabbas manzon Allah ya gaskiya to ga ne ke fada su tunda da kuma a bola ko ba ko ne haka haka ne tunaninka abin kai To, malam injiniya kai ma kai ma afuwa ka san bayanan ne kowa ya oh. fara fitowa da shi abu ne wanda yake a fili amma kai mamakin yadda suke ta kawowa kuma wannan magana ka gaskiya ne akwai hadisai da yawa wanda in ka ce da hankali za ka auna rushe su da kai idan eh, ayoyin qur'ani ma akwai su da yawa kuma jama'ar abin da yake so inda sauran mutane wannan kuma tafiyan shi'a ne su ne abin da su da suke auna abu da hankali su da addinin musulunci kuma ya wuce hankali a to yanzu sarki zaki ba ci gaba ne na rayuwa technology yanzu ba kana america ne ni fa ina najeriya a najeriya ma abuci ga ko duniya suna kama kuma ana jin kuma life ake abin yanzu abin yake faruwa wallahi in hankali ne wani zai ce wannan yayin tsaki ne dai ma ciki haka wani zai faɗa to ballantana kuma addini annabi Muhammadu ai wani malami ya ce in dai komai na annabi da ka gane ya ce to ya zama ba bambanci kenan ya ce farfesa ya zo ko lecturer a jami'a idan ya yi magana akan abu biyar to mai kokari ne dai gano wani kuma uku da fahimta wani ma biyu da wani ma ɗaya da fahimta amma kai ne ka gane duka abin da ya faɗa 100% ya ce ya ka zama wasu ansa kenan ilimin ku ya zama ɗaya kenan ballantana annan Muhammadu to tafi haka zaki yayi afuwa su ya hakuri ga shan lokacin ya ja mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin muka yi kuskure kuma Allah ya kiyaye mu kuma makasudin wannan karatu namu shine in uwa su yi takatsantsan wai za shi maulidi ya hakuri dan je maulidi kuma har wajen gari ne ƙauye ne shi yasa sabi haka amma rana ya ce Allah da dan dawo wannan karatun illan taba bayin Allah insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya fi mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma kulli kasimar da sadi da sosai wa la al illa azim sarkin Hausawan America da kasar Ghana a da kasar Canada Allah ya kara daukaka sarki zaki maiki subhana rabbil salam walhamdulillahi rabbil alamin mun gode mun gode shakun gode sai zaki mun gode sai zaki masha Allah